وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون mutane da yawan gaske ba ni kadai ba kimanin wajen mutum sun kai ɗari biyar waɗanda aka tafi da su jina-jina ciki maza da mata da yara ah, da ƙarshe suka sassaki mata ɗin suka kuma sassaki yara ɗin suka dunga ragewa har ya zama na kenan sun aje kimanin mutum 153 kurerewa daina ma 153 a kaduna mu kuma mu biyu ne da matata suka ɗauke mu suka nufi abuja da mu to a sun kai mu da farko asibitin soja daga ba kuma suka juwa suka canza mu zuwa asibitin ss to daga nan kuma har kamar daga sai zama dai na asibiti din da ya zo karshe kamar watan kusan uku a asibiti daga disamba zuwa march wato sai da kai jinya ta watanni uku a asibiti eh, haka ne domin ainihin eh, ne a ɗauka na kawai ake tun da an dagargaza man cinya ta dama ba wai an karya ba an dagargaza ne haka nuna ma an dagargaza shi na hagu kamar harbi nawa kake tunanin an maka a kafa da hannu ai harbi harbi ne wato mutane ne suka tsuguna su hudu suna ruwan harsasai a cikin falon ka a cikin ɗan ƙaramin ɗaki da muke kai ka gansu a yana ganin su barga sun zo gaba da gaba suna ɗora hasashi eh, ita mata ta kuma duk da sun zo sun yi gaba da gaba da kai baka ji abin nan haka a ce bara a dan matsa ko a koma wani ɗakin ko a dan ah, buɗe haka sun inda suka same mu suna buɗewa suka gamu suka ce ga wasu na ita mata ta tana sai suka ce mata wata cire kayanta ta ce ba zan cire ba sai kawai suka ce baya a shi kenan suka dunga ɗora harsashi sai da wani ɗakin ya turnike ya haƙi ne kawai kake gani sai kuma ƙaurin harsasi kawai a lokacin akwai 'ya'yana biyu a dama na ita kuma ta tana gabana sauran wasu 'ya'yan na kuma suna hagona to a takaice dai su biyun da suke dama na ɗin nan take ɗaya ma ta shi ƙaramin mai ɗan shekara goma sha hudu ya shiga masa kamar yara nawa na cikinka ka rasa a lokacin eh, a lokacin su uku muke tare da su su maza wanda aka kashe akwai kuma akwai mace ɗaya akwai kuma wasu yaran yaran riko wato ya'yan cikinka guda hudu maza uku da mace ɗaya a ah. lokacin eh. aka muna tare kenan ba yawa lokacin da aka bude wuta ne hmm. to sannan kuma akwai ya'yana na riko su mata guda biyu sannan kuma akwai wasu yan uwa da muke tare da adai gida to shi kenan da suka buɗe wutan da ina maka labari da ainihin nan take shi ɗana shi wanda ke gaban su shi bular ya shiga mashi amma a lokacin kamar akwai rahotannin da muka samu cewar watakila ko akramakalla ya ƙi yadda a tafi da shi ne shi ya sa suka kai buɗe wutan su ne kawai ai suna cewa cira kayan nan ta ce ba zan cira ai suka ce faya kawai dama sun zo kisan kai sun kuma kashe mutane ɗarura kafin su kai kan mu ai sun kona gidan kurmus sun dauka mun kone kurmus din ne amma lokacin da suka zo suna ta buɗe wuta din a kar makalla kai tunanin ko watakila ka fito saboda a kawo ƙarshen abin ba watakila kuma me su ba su ba mu wata dama ba ba magana ba sai magana da kowa ba abinda na lura ma suke ne ba kawai sun zo da kisa ne kawai an gama sun zo kisa ne ba ba wanda ko mu kisan ne kawai su a lokacin ka fargabar cewar watakila kai ma za su kashe ka ai ba fargaba ne ba ai ba Allah ya sauke in fargaba akwai wanda ya ce min ko zan yi rarrake tun ce Allah ya sauke baya da za a zo kashe ni ne in tafi wani wuri kuma an kashe mutane kafin a kawo kaina saboda haka su zo su ci burin su illa iyaka kenan kashe ni ina jiran kisan ne ba wani abu wato a lokacin da suka shigo ɗakin watakila ko da me suka zo da shi ko da za su yi harbi ne a kirji ko a fuska haka wuraren da mutum watakila ba zai abin nan ba a karmakalla lokacin ko a ai ta hakan abin da muke jira kira ai na ka daga ci maka labarai ne ma domin sun zo ne tun ranar asabat ka gane suka kuma buɗe wuta goma na darabi na dare ran asabar ne sha ga watan disamba dubu biyu to suka kwana suna harbi hagari ya waye to suka kuma ci gaba da harbi din ba ba gani da rana tsaka har zuwa wajen sha biyu rana a lokacin sun kashe ɗaruruwa suka zo suka cinna ma gidan wuta kafin su cinna ma gidan wuta sun ce mutanen da ke gidan nan ko ku fito ko kuma za mu baje gidan a kanku amma bayan an yi harbi a jikinku kamar a wannan akwai lokutan da yi hira da makusantanka suke cewa kamar kafarka ɗaya da hannunka kamar kafar kamar ba a iya takawa a lokacin ah, ina kawo ka ne da sun sun ce mana ne ko mu fito ko a baje gida a kanmu to a lokacin kawai mun yi mun yi sujada ne mana jiran a baje gidan a kanmu amma sai muka ga wuta suka cinna sai yasa sai muka ga gumace mu fito su harbe mu da mu kone da wuta ka fahimta ai to haka nan muka sami wani dan eh, eh, karamin daki muna amfani da shi ne a matsayin dakin wanki na muka da aka kona gidan ƙormus muka kwana a cikin wannan gida kai da iyali eh, gaba daya sannan kuma da safe da suka zo ran litini suka same mu shine suka bude mana wuta kaje da ake yin kuma dai kamar yadda maka ainihin eh, an kashe yana uku nan take ni kuma an ja ne ne ma tunda ba zan ma iya tafiya ba suna ja ne ke kama yanzu yaya lafiyar kafar da hannun yanzu mun gode ma Allah mun gode ma Allah saboda ainihin mun ga iko irin na Allah ta'ala domin wanda suka gani akwai yata tanta tare da nima wanda ta kai baka ba shaida ita su suka tsaure man kafa ɗin kasusuwa na waje sun da gargaje haka ma hannu to amma dai kuma cikin ikon allah da muka je aka kawo nan eh, na farko dai sun kai mu asibitin 44 na kaduna na ba zaman ce mace sun kai mu depot suka tsaye suka sa mm. a zare kenan suka garzaya suka je 44 nan suka yi ɗori sannan suka ɗauko mu kashe gari suka zo da mu asibitin soja na nan abuja raman da aka yi sukan sai suka ce kashin ma bai kare ba <laughs> amma ka gane eh. saboda ka iko ne na Allah da ya zama abin da aka dangargaza Allah ya bar mace banda kan na ma ido da aka fincike inji wani eh, harsashi ya eh, wani yanki na ya tsaya ido na na dama kuma ya fincike idon hagu amma dai cikin ikon Allah mu gode ma Allah duka idanun eh, duka idanun kuma ana gani da su eh to insha Allah gashi na <laughs> to akwai wani lokaci can da aka makalla Allah akai ta maganar cewar baka jin daɗi kana buƙatar a kai ka ƙasar waje da kai da malama hmm. aka je ƙasar wajen amma kuma sai kamar neman lafiyar bata samu ba kuka dawo kamar me ya faru ne a lokacin da mutane sun dauka kamar baka da lafiya rangaranga kana bukatar asibiti sai kuma aka ganka akan kujera haka da sauransu a ba haka bane ainihin su likitoci na farko an yadda likitoci daga waje sun su duba mu suka kuma zo maka to likitoci daga waje suka zo uku daga su daga india suka zo daya daga london daya daga tanzania to suka zo suka dudduba mu suka ga matsalolin da ya gagara na nan suka ce ba su iya ba misali ita malama akwai sun harsasai a jikinta sun ciccire amma akwai wanda ya zauna a kugunta suka ce wannan ba su iya cirewa ana ka gane ya sannan kuma yanayi ya kai har kokon gwiwanta ya abin ya haɗe da ƙasusuwan gwiwan sun haɗe akan yi wani abu da ake ce mashi canjin kokon gwiwa eh. akan cire ne a sa wani haka to tana bukatan wannan don ba za ta iya tafiya ba yanzu sai da taimakon musa amfani da kujera kujera mai aiki da batir to sannan kuma eh, ni kuma ina da 'yan baragwazon sai 'yan ƙanana ƙanana a baje a jikina ka gane waɗanda nan har wala sun ce ba su iya cirewa musamman wanda suke kai hmm. amma su ma likitocin da suka sun ce za a iya cirewa an fita waje ka gane sannan akwai guba da shi wa'annan baragwazon harsasai suke aman shi. Hmm. shi ma za a iya kwashewa ka fahimta ai to kuma dai abin da ya kai mu kenan cewa za a yi wa'annan ayyukan ne to da muka je sai suka ya zama su suka nuna kamar ma ba su san da ma ciwon da ya kawo ba wasu za su bincika su asibitin da kuka je kaman asibitin ku kuka zaba ko gwamnati ta zaba muku mu muka biya mu kanmu kudin tikiti mu muka kai mu kanmu inda ba an kai mu bane mu muka kai kanmu kuma mu ne da da likitocinmu da suke can aka shirya cewa a zo nan ne aiki tare da so za a aiki amma da muka je sai muka samu su gwamnatin najeriya sun riga sun yi nasu shirin da gwamnatin india wani abu da man za a yi da muka je sai muka ga cewa yanzu su ma suka ce likitocin na ma ba da so za a yi aikin ba da farko sun ce sai da su sa ido daga baya suka ce ba ba za su shiga ma inda ake aikin ba ma sam sam sai muka ga ai ba abin da ya kama shi sannan kuma suka ce basu masu ba san ba ruwansu da record da muka kai tunda an yi bincike bincike a nan an yi hotuna an yi suka ce duk ba ruwansu da record da aka tafi da shi su ne za su bincika mai ke damun mu su yi mana magani to kaga su da a takaice dai sai zama hukumar Najeriya ita take ga musu abin da za su yi mana suka ce to ai ba haka muka shirya ba mun shirya ne mun zaɓi ne ga likitocin da za su yi mana aiki ga asibitin da za a yi mana aiki kuma kun zo ko kun zo kun dagula komi maimakon ku sa ido kun zo kun sa baki da hannu har da kafa kun ya matsa komai kaga sai da karshe da suka ga suka ga abin da suka yi niyyar su yi mana ba zai yiwu ba suka ga kuma mutanen inda sun dame su da mazaharori har suna zuwa ofishin jakadancin nigeria suna dafifi sai suka kawai bakatattun suka kwaso mu suka dawo da mu abuja kaje da yi to yanzu da aka ci gaba da neman magani a nan kamar ya lafiyar aka na makalla eh, yanzu abin mu mun san abin da ke damu mun san kuma abin da ya kamata ya mana mm. kaga misali kamar da ce maka ita matata tana da harsashin da ya zauna a muhallin da ya kamata a cire shi amma nan ba su iya cirewa ba ka gane na mm. cire wannan sannan kuma za a yi mata musayan kokon gwiwa to shi wannan harsashin da ke jikinta yakan sababa mata ka san akwai wani abu a jikin mutum yakan sababa mata wani ciwo daga lokaci zuwa lokaci wanda takan zama yi to akwai shirin fita waje din eh to in an yadda in an kyale mu fitan ba a yan hana mu ne sini kuma kaga akwai wannan baragwazon harsashin da ake bukatan a cire da kuma a kwashe wannan guba din sannan har wallahi ai akwai bukatan ai wani aiki a ido na don an man aiki so biyu ana na farko ba laifi da shi amma na biyu ya sami dan tangarda amma an nemi hukumomi a Najeriya din su ba da dama a ai ba abin da ba ka gane ne tun da dai ainihin su sun kai mu kotu ne suka ce mun yi laifi kuma kotu ta ce ba mu laifi ba aka sake mu ba tare da ginda ya wani sharadi ba ai kaga muna da yancin mu je duk inda muka ga dama kenan go to sun hana mu takardun fita din a gane fasfunan mu sun rike sun ci su bayar wancan lokacin da dama fasfunan da muke da a kafin waƙi an kona gidan kurmus duk da fasfunan namu lokacin da za a za mu tafi inda din su suka yi ɗebo bayanai daga tsofaffin fasfon ba mun je ofishin fasfon ne aka yi wani ba ka fahimta da duk bayanan na nan har da komai da komai da sigin na sha da da hotuna duk eh, i komai baka bukata ma a sake tambaya komai yana nan sun yi abin da ke cewa retrieving da ingilishi hmm. an ciro na can na da ne to wanda aka ciro ne kuma suka ki su ba mu yanzu hmm. yanzu ma in sun ce ya bace ne abin da suke bukata kawai su koma rekod din su su fito da sabo to akwai mataki da kake tunanin dauka na ganin cewar an baku fasfo mun bi duk matakan da ya kamata duk abinda ake bukatan a yi ba wanda ba dogon bayani ne wanda duk watanni nan da muka yi har ta kai da muka gare ba su da niyya har muka kai su kotu a gane ai da suka muka ga su kuma immigration da aka ce tun da wa'annan su da aka yi su kotu ss da attorney general sun ce su ba su rike fasfor ba fasfor ya bace ne mene mene muka ce tun da kan ne su kuma immigration su bayar su ma da ba su bayar ba su kai ta mana wala wala su ma aka kai su kotu yanzu al'amuran na kotu ranar ina kawo ka ranar litinin mm. an je kotu din maimakon ai kes din sai aka ga cewa wai ba ma ba za a ranar wai wai shi george din ma ya mai da kes din wajen chief joji aka je wajen chief joji chief joji ba kawo ba kawo musu kes din ba haka nan yanzu sun je har kotunan suna yawo da hankalin a yanzu lokacin da abubuwa suka faru a zaria akwai yanayi da aka shiga shin ana tunanin nan gaba ko malam zai iya ƙara komawa zaria din ya gina muhallinsa da makarantarsa da sauransu insha Allah ba abin da ya hana wannan abin da yake mori abin da ya dami mu shi yanzu shine lafiyan jikinmu shi yasa ka gani lafiyan jikinmu awwala kafin wani abu amma amma amma mai da duk abin da aka rusa mana yana duk abin kuma a zariyan ake tunanin a ƙara insha Allah insha Allah kamar duk da ake yi da za a gaba dai ba wanda za fasa to lokacin da aka samu waɗannan 'yan matsalolin makwabta a gyalle su an samu rarrabuwar kawuna wasu sun nuna kamar goyon bayan gwamnati wasu kuma sun nuna goyon bayan ku abubuwan da aka yi kamar ya kake ji makwabtaka da mutane kuma wani abu ya same ka wasu kamar suna murna wasu kuma dai suna jaji haka to ya rage musu inda lokacin da aka abin ne ita hukumar nan ah, ta tsorata mutane ko baka lura lokacin mutane sun tsorata saboda ka wasu sun yi maganganu irin wanda suka yi a tsorace saboda tsoron ita hukumar ba wai lalai ra'ayinsu ba ne a bayyanta to ah, yanzu bayan wani lokaci za ka ga yanayi kuma wani abu za a yi ba irin na da ba kuma fahimta yanzu dai ta hukumar kowa yana jinta ne kowa ya santa yanzu eh, to kamar wanda suka yi zumuɗin yabo ma a rabonsu a wancan lokacin yanzu ka saba kuma wani abu daban za su gaya maka